kya kina ji bari in gaya maki tun farko dama sai da na gaya maki na ce kada a yi wannan aure. to duk abun da a hajara take so a gidan nan shine za a yi wanda ba ta so ba za a tsallake maganar ta ba saboda hajara ita nake so ita ce matana na ainihin wanda zuciya na ya karbo mata saboda aka ki biri a hankali in ba haka ba wallahi za ki tafi gidanku yara biyu ka yi haƙuri in na ɓata amma ina so ka sani biyayyen iyaye ne ya sa har na zauna na kai haka in ba don haka ba da tuntuni ka sauke min na huta da wulaƙanci. kuma ba na so na ɓata zumuncin da ke tsakaninmu ne shi yasa ba gaya kowa abin da ke faruwa ba to bari in gaya maki wallahi ki bi ni a hankali idan ba haka ba idan ba haka ba da kanki zaki je ki gaya musu cewa isa kai? sai shirya miki abu da za ki ɗanɗana ki wallahi da za ka ni da zan fi kowa farin ciki kuma da za ci gaba da azabtar da ni har na mutu da na yi farin ciki a takaice ma bari in gaya maka wata magana ko nama na za ka riƙa yanka kana baiwa matanka ba zan ce maka komai ba ni dai na san Allah zai mu aka ci kashe <laughs> wannan yarinya baki san zaure ba to shi kenan aka ci kashe to wallahi zan ɗanɗana miki ke zaki ce zaki zaki game hanyar gidanku kina wasa da ni mugunta ba wanda ban iya ba <laughs> sai ga yarinya kina wasa da zauro ai eh, to zaki fara ɗanɗana kuka yanzu tafiyan nan ne dai to wannan tafiya ne dai sun sunan manya ni ba wai tafiyan ne ba na so ba zaman birnin nan ba wanda ka sani a can yanzu in ka tafi birnin nan ba kowa ne da kai ba ya ka ya ka ina ina ka kama hmm? Hmm? umma ina so in je birnin nan ba don komai ba ina so in je nemi sana'ar da zan yi ko da wace iri ce kuma umma kin ga tafiya na birnin nan zai rage min damuwar da ke cikin raina manta da duk wani abu da yake damu amma umma idan kika ce karin je shi kenan dama na zo neman izini ne a wurin ki saboda tafiyar ta wata ya albarka kin ce in bari shi kenan na haƙura za ka iya tafiya ai addu'a kan ina nan ina ta yi maka addu'a kuma Allah da lafiya za ka je ka dawo lafiya Allah maka albarka amin madama albarka na zo nima saboda kin ga tafiyar ta wata yi kyau abin da nake so da kai dai ka zauna lafiya da duk wanda ka haɗu da shi dan Allah ka riƙe gaskiya da riƙon amana ka tarbiyyar da aka yi maka ka yi ta ka yadda ka je wani ya canja maka wani abu a can ka san sha'anin yan birnin nan ba irin namu ne na karkara ba ka ji to kai kokari zan je wajen Hamza yanzu au in ya so zan karɓi wani abu daga can sai mu kai ni ya zo gidan nan mako ɗazu yana neman ka baka na eh. <laughs> sannu kana dai shan maganin ka ko ina sha ka dauki maganin mm. to shi ke na Allah ya sawaka yau wato da lafiya mm. Allah ya tsare Allah ya baka albarka Allah sa a gama lafiya gaskiya ba zan iya sa hannu abincin nan ke nake cin ki bana सुबह नहीं इसलिए नहीं इसलिए नहीं so ga wannan maganin shi wannan wato canjin daji ke kawai menene ya same ka kowane irin tsuntsu na daji ko wani menene in dai ka sha shi to in sha Allah baka da matsala hada wa ina aisha an tana cikin daki wai bata da lafiya na ce ma ta daura min ruwan zafi kin dazu tana cikin daki yanzu duk wannan shirga da muke yi ta ki ta ta ta ta ta ta sanu kaji ya kaji magani. Sanu, Allah sawa ke na gode da irin wani taimakon a'a babu komai wallahi ka san duk inda ka ga mutum ka taimake shi kai ma za ka iya shiga halin ne yawa ko a gaskiya in gaskiya ta kama a faɗe ta wannan magana da ka faɗa wannan yari wallahi wallahi ni zan shige ta ba halin ta ba ne ba za ta taɓa kai kwarto gidanta ta. wallahi wannan zargi ne amma ba zan iya cewa kuma ba amma har ga Allah wannan yarinya wallahi ba ta da irin wannan hali to idan dai har wannan ba halayyar ta ba ya za a yi ni in fahimci cewa ba ta ci amana ta ba bayan na katu a cikin ɗaki ni kaɗai ne mutumin da zan tabbatar maka matar ka ba ta ci amana ka ba ya hakuri ya hakuri wannan wannan kama ba ne faton wannan kai faton na ka hakuri ni ba kwanto barawo ne barawo lokacin da na shiga gidanka na samu abin da nake so yayin da lokacin da zan fito kuma sai na ji muryarka to sai na rasa ya za a yi in fita sai na saya na yi tunani kawai bari in cire rigata ita za ta bani damar in fito ina da kai za ka yi mamakin mamaki kuma da zai sa ni kuma a lokacin da ke. to wani abu da na yi kuma na yi kokari na fita idan baka manta ba a lokacin da ka biyo na a guje na fito kofar gida na yada abin da na saka. ita ta sa na ji labari aurenka ya mutu ya sa ni kuma nema na daina sata to daga nan ne na ji labarin inda matar ka take shi yasa na biyo ta gidan domin don in zo in ba ta hakuri in gaya mata mai magafara kuma a wajen ta dan Allah ka yafe ni amma ka cuce ni wallahi ka cuce ni ka sa na yi wa yarinya abin da bai dace ba yanzu ashe ma kai ne duk ka jawo min duk wa'annan wahalhalun da na shiga Kiyaye yafe ni dan Allah wallahi sanadiyar haka ni ma na daina sata kiya wannan alhamdulillah tun da ka yi nadama amma fa zancen shika na kuma baka tsira ba dan Allah dan Allah ku mun gafara na ba ku lafiya wato kai dai Allah ya yi ka annoba duk inda ka gifta sai an yi saki wannan bawan Allah ka yi a shan nan ma ka yi a nan ka gudu amma baka tsira ba Aisha na sake ki saki uku inna lillahi wa inna ilaihi ka bari saboda me wannan haka shine daidai ba ta yi maka laifin komai ba yadda muka zauna da ita inda ka san yadda muke fusguna mata a gidan nan da ba za ka yi wannan magana yadda nake son hajara a ce wani zai zo ya aure ta ina ji ina gani a raba mu to gaskiya ba zan ji daɗi ba abin da ba ka so kada ka so wani yayi hajara na yi daidai gaskiya ba yi daidai na cika alkawari alƙawari ya cika eh, alhamdulillah saboda haka Aisha ki koma ga bijin ki aure shi Allah ya ba ku zama lafiya kafin haka ma mai gida dan Allah Aisha ki mun haƙuri da abubuwan da na miki kin ji dan Allah dan ko da kenan wannan abu yayi daidai